karambata Allah ba mu ɓoye gari hawaye kunci zai yayi mai kuɗi hawaye lafiya kalau wannan karambata to amma a tsaya da Allah kana nema ka bata min rai yawa ya za ka yi min magi a harkar ciniki ai na gaya ma in dai kana so na ya ɓaci to ka bujiro min da ciniki wanda ba ba ba ne lagalaga ba ya za ka yi mun tallan fili ka ce ya matsu da abu kaza kaza fili ne mai kyau ai ka kyale su kawai sai sun sai sun jigata sun wuki wuki da su suna neman kuɗi suna taɓa ni kuma da ka san ni dawa ce da jiki na gari duka da sai kuɗi su fito a'a ni na gaya ma yaro ne ta kan harkar filaye wannan shine ka'ida da kuma tsari na ci gaban kasuwanci karambata karambata kan um, za magana gobe da safe ko kuma zuwa magarba za magana da kai eh zan kirawo ka uwar gida sarautar mata ke ce uwar gida kuma ke ce sarautar gidan nan daga kanki ba daɗi ba kari ni ba wani daɗin baki da za ka yi min tun ɗazu nake jira ka dawo kuma ka sani amma ka je kai saman ka ka dawowa da to amma uwar gida sarautar mata daga kanki ba daɗi ba ƙari ai kin fi kowa sanin wannan satin na tsinci kaina ne cikin kwamitin al'amura ne da sabgogi suka yi min yawa a kaina ya kamata ki min uzuri to amma idan ka gama da tasu tsabgan ba sai ka zo ka ji da tawa ba yanzu na dawo gare ki ya aka ya za yi yawwa kaga yanzu haurawa sama zan yi zan ɗauko fefa da biro mu zana duk abubuwan da nake da bukata ya kike irin wannan yanzu tsakanin ki da Allah hajiya hajjaji makatun maganar birthday din nan ba ki yin hakuri a kyale maganar birthday din nan haba alaji kai ma fa ka san duk shekara sai na yi birthday din nan wannan shekarar ma dole zan yi birthday to shikenan amma ni da kin mutata ba a'a dan Allah dan annabi ki taimaka ki saki fuskar ki da walwala da fara a cikin nishaɗi. gaskiya alhaji ne ba zan saki fuskata ba har sai na ji saukan alhaji a cikin wayana ke ba za ki fara ba sai kin ji kuɗi sun da rake na ba na kawun ɗinki yanzu nan za ki ji na juga miki karambata karambata karambata karambata karambata karambata karambata gari ya waye kunci zai yaye mai kudi ya waye karambata a'a yau an tana da ni kenan haba ni akwai ranar da lamanta da ke ne akwai ranar da baka tunawa da ni mana har gudu na ma kake waye zai guji babbar yarinya kamar ki ranar da nace ka kawo min kayan ti ba kashe wayar ka kai ba saboda ka dauke ni yar iska wallahi ba haka bane ba tun daga ranar wayar daukewa ta yi yau kwanan ta hudu wajen mai gyara sai yau din nan na samu na karbi waya ta ya za in kashe miki waya amma da ka sake kunna wayar me yasa baka neme ni ba kwanan ta hudu ba na ce miki a wajen mai gyara jiya jiya nan na samu na karbi waya kai dai dan karanta ne wallahi to ki hakuri yanzu ya yake so a ya za a yi wallahi shawarma nake so in ci shawarma eh ko ban kai matsayin da zaka siyo ka kamun bane na ai matsayin ki ya wuce haka shakira in dai dan ma ce zan kawo miki. awa nawa kake so in baka idan baka dawo ba sai in kira wani ya zo ya kawo mu kar ki kira kowa in dai dan ma ce ki bani daga nan zuwa anjima zan kawo miki shawarma amma dan Allah kar ki kira kowa ai ba na so in ga kira mu'amala da wani ma idan ka kai dare baka kawo min ba ko sauraron ka ba zan yi ba kuma na rabu da kai kenan har abada to ki kwantar da hankalinki indan wannan ne yau dinnan sai na nuna miki asalin soyayyar da nake miki to ina jiran ka shakira ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya inda zan nemo kudi sai na nemo na burgiya ne shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya jimala ya naga kin shigo ba komai a hannunki bai ka miki komai bane haba umma bai fa tafi fa amma kina kira na da wannan suna a iya jire na ne zai yi uwar sanabi to na ki kiran ki da sunan da kike so tambayan ki nake me kika samu ni ban samu komai ba jimala kamar ya baki samu komai ba haka kike so mu wuna a gidan nan ba mu ci komai ba karambata umma kyaure ne fa ba fa wani bakon arziki bane ba ba kyaure ba ko taga ne bai kamata ki bar shi ya tafi ki bumbar komai a hannunsa ba matsiyaci ne fa umma ba shi da kosisi sisi ba shi da komai amma kin san matsiyaci ne ba shi da ko sisi shine kike kula shi akwai amfanin da yake min ne shi yasa nake kula shi amfanin me zai miki tunda ba shi da kuɗi ai duk sauran da ba shi da kuɗi ba shi da amfani ki hakuri haƙuri umma na sa shi ya siyo min shawarma watakila zai da to ai gara ko shawarma din ne ma ya mana mu raba arne da makami karambata karambata ai ga mai kawo mana shawarma wallahi tun da ma marmarin shawarma tuntuni nake ai ko shawarma ne ma ai mun karba kai wannan akwai karambata ku ga anza yau fagarin nan akwai yawa fa karambata kai yi kyaure kullun a cikin yawa kake amma ba ni labarin matsalar ne Uga kuɗi nake so wallahi ka ara mu naira dubu biyar kawai. Gaskiya ka sani dai in dai kuɗi ne dai ba za ka samu ba sai dai ka faɗi wata matsalar dai in zan iya salba maka ita. ga Allah ba za ka gane ba ne dan har ban samu kuɗin nan ba karamin matsala zan shiga ba matsala ai kullum a cikin ta kake sai dai ka nemi su. to ai kai za ka nema min saukin nan oga dubu biyar kawai za ka arama gaskiya dubu biyar din nan ba za ka same ta ba dan yanzu da yake gani kamata ya a ce an kawo min kuɗin balance ba a kawo min ko ba kuma ni kaina babu ko a jikina to oga hanza na ji ka nema min mafita saboda idan ban samu kuɗin nan ba akwai yawa a ƙasa ka san me za a yi yanzu sai dai ka ɗauki mashin ka je ka yi aiki idan ka yi aiki ka ɗauki naka kuɗin sannan ka kamun na. Lalle ko na an samu fita. Bari in je in zagaya na sannan da awa biyu zan haɗa iya kuɗin da nake buƙata. Ni kuma na kuɗin fa. Haba oga kai ana tare ai. In na dawo ba abin da zai gagara. sai dai ka yi a hankali fa ka san babur ɗan awwali ne fa banda wasa da shida. Ba damuwa oga. Kawai dai a yi mun addu'a. To shikenan Allah ya tsare. Komai to shikenan Allah ya tsare ka mai kudi ya waye karamba ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya wani na kana kwarai da gaske ina neman ka kana da hankali amma baka san matsalar da kake ciki daga jiya zuwa yau ba bai na sani na kuma san na yi kuskure kuma dan Allah ya mun afuwa wannan afuwa kake so ai maka sai a barka ka cinye kuɗin mutane har naira dubu ɗari shida saboda karamba ba dai baka da hankali yala bai ba cinye kuɗin nan zan ba zan dawo da kuɗin nan kuma ko kabo ba za su ci wanka ba to wai dakata duka kuɗin nan da aka baka ajiya me kai da su ka lalata su gaba ɗaya oga babu kyau tono tono kawai dai a barka za cikin gayanta ba za a bar kazar cikin gashinta ba dole a tone ta a galgala ta a fito da ita waje dole sai ka gaya min ya kai da kuɗin mutane wallahi oga wata bazawara ce yar duma-duma ake so a min wulakanci a kanta hmm? ban gane ana so a yi maka wulakanci a kanta ba oga iyayenta ne suka ce in dai har ina so in aure ta sai na biya manemanta kuɗi da suka kashe mata kuma kuɗin da suka kashe mata sun kai kimanin dubu ɗari shida shi ne saboda rashin hankali da daƙiƙantaka ka ɗauki kuɗi har naira dubu ɗari shida ka je ka miƙa musu oga ina santa ne matar kyakkyawa ce ko ma dai aljana ce ana kiranta inna majandu wannan kai ka sani yaushe za ka dawo wa da mutane kuɗinsu don an yanka ta tashi a ah, yalla bai min afuwa zan dawo da su kuɗaɗen nan a ɗan ƙare min hakuri yalla bai tanim kuɗin nan fa ka yi tunani ba namu ba ne kuɗin nan fa a kan taski amma ka ɗebi kuɗin mutane ka je kai harkar gabanka masu kuɗin nan fa jiya a nan suka wuni tun safe akan su wallahi ka nemo kuɗin nan tun kafin ran dpo ya ɓaci dan wallahi in ran dpo ya ɓaci kai kasar na lahiransa ya fi ka jin daɗi a ƙara ba su haƙuri ya labai za a kawo masu su. karambata shike jika. ka Kaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya karambata karambata a baka ne gata ko hannuna ya faɗa kanta kai gaskiya ina bakin ciki kaddara baka ni shekara ta nawa a gidan nan ina wanki da guba ina wahala ni ba a bani bai sai kai da ka zo da ka ba idan kauye ka ci a baka wannan mota ah, wai haka zaka yi mu to akan me ni na daɗe a gidan nan ni ba ba ni motar ba ni da nake dan birni ma kai sai kai dan kauye da ba ka da can kargo yanzu kai sani kara ma lafiya kai magaji a ce tun daga farfajiya nake kiran ku nake rusa ma kira kuna nan kawai kun ce kamar masu raban gado ni ina magana kuna jina alhaji salan ne kar kai wata magana sali kai magaji da nake so zan ma zan yi kokarin samu babur irin babura nan na matasan zamani ma su kyale kalan nan sai ma an gama da kai kai kuma sali ka shiga ciki akwai tafiya da zan yi gobe ka har a kayan wanki da manyan riguna na da waɗannan ya duka marasa nauyi sai zanin gadon hajja duka haɗa ka wancan hajja wanki kyalli zan maka alaji kuma kai musu wankin kyalli ai na san ka wajen zan maka da gugan kyalli yanzu an gama alaji an gama alaji amma ni yanzu baka faɗi ni kyautar da za a bani Allah da kuma zan gaya maka abin da zan ma an gama Allah zan samu abu mai kaurin baka Allah kara ma da te a banza Allah zan maka jiko daidai ga duka ki alhaji wai wai da gaske mahin zaka sai mu wallahi tallahi mahin zan sai ma domin ni abin da zuciyata ta raya min in je kasuwar darki ko ba ko ko shuwarin in samu aurakin jaki na kuturu na bara jaki mai juriyar hawa dutse sai in sai ma wallahi dai ka to amma da na duba sai na ga babur din shine daidai da matasa wannan shine magana to na gode dai kawai eh, eh, na gode dai kawai haka kurin sai wani a gabana na raba motoci ana waya ce wani za a bani mashin mai kyalikyalin ya ci ubansa wallahi ka sai mun jaki ranar zan kashe jakin ko tsako ban taɓa kashe ba ma wallahi abu zan samu mai tsini in samu wajen wuyansa na lima ɗan shegiya. Ki sake ni dillaliya, ki sake ni musasanta. Wallahi ba zai sake ki ba sai kin biya ni kuɗi na. To ya haƙuri ki sake ni. An jima Allah da zan samu kuɗin ki zan ba yaro ya kai miki. Ni na gaji da ƙarfin da kike mun kullum kullum. Kawai kuɗi na nike so kafin na sake ki. Ah, da Allah sake ta ya zan shaƙe mata wuya haka. Karamba. Kin san ba kiya so a shaƙe mata wuya ta karɓi kuɗi na? Karamba. Nawa ne to kuɗin naki? Au bata gaya miki daman ko kuɗi na nawa bane? Karamba. Ita zaki tambaya. Umma. Nawa ne kuɗinta? Karamba. Dubu ɗari biyu da saba'in ne. Karamba. Dubu ɗari biyu da saba'in? Umma kin san halin matan nan kika ci bashin ta har dubu ɗari biyu da saba'in kin san cewa ba mutunci bane da ita? Wallahi tsautsayi ne. Ai gara ma da kika san cewa ba ni da haƙuri. Yanzu sai ku nemo hanyar da za ku je ku samo kuɗi na ku biya ni. Ki haƙuri. Zan baki kuɗin ki don Allah don Annabi ki sake ta. ta yaya ma kike tunanin cewa zan yadda da ke har ki biya ni kuɗi na idan na saka miki ta zan baki kuɗin ki ban baki ba duk matakin da kika ga dama ki ɗauka. zancen banza kenan ai na ɗauka zaki zuce ne ki shiga cikin ɗaki ma kirgo min kuɗi na dillaliya tun ɗazun muke tsaye wallahi na gaji gara ma in bai bara ki sake ni ba mu zauna sai ki ci gaba da riƙe shikenan haka ma na fi so idan kika gaji da tsayuwan sai ki shiga ɗaki ki kirgo min kuɗi na ina zo Allah ba mu koyi yanzu alaji ina jin ki warke kuɗin DJ dubu ɗari uku da hamsin kuɗin dj ko to sannan za mu ba wa mc dubu biyu sannan kuma kanofi ɗin da za mu kama da sauran kujerun da za a saka shi kuma dubu biyar sannan akwai kek lissafin yana tafiya daidai yadda nake so kuma kek na gani na faɗa kasan za a yi wa ka ko yawwa sannan kuma akwai riguna da zan raba wa ƙawayena ai biki sani ba daman da abin da za mu yi a tsarin nan na bade dinki ai so nake a bambance zare da ababa sannan alhaji lissafin ga abincin da za a ci a wajen duka dai duka dai in aka hada lissafin ba zai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin ba taimaka min daga wannan tana da muhimmanci don allah ki taimaka min ina ba alhaji saura ka dan fa mu gama lissafin nan ka yi mana idan ka sallame ni ba sai ka je ka ci gaba da wayanka ba ba za ki gane ba wannan cinikin filin nan ne fa da muke fa wannan cinikin fa yana da muhimmanci ki taimaka ni daga wannan da sai mu dora Allah ba mu ya malam malam ina jin ka wane ne malam malam kuma ni ce fa na ina sani wallahi ina sani abin da ya sa kika ji na ce malam malam yan leƙen asirin ƙasa ne suna nan sun yi bakan sun bazo kunnuwa suna so su ji me za yi wallahi akwai matsala a daman na sani daman na san ba za ki kira wani ba sai wata matsala ta taso na san da wannan kuɗi nake so nawa kike so faɗa min su da gaggawa faɗi da gaggawa dubu ɗari uku <laughs> ba matsala ki zo mu haɗin baki haba alaji. sai ka wahalar da ni tukunna za ka bani kuɗi kai min transfer mana haba haba shakira me zai hana mu baki yaushe rabon mu da mahaɗi da ke ai mahaɗi da ni da ke ga wuri ga waina baki ɗauki kuɗin nan baki hannu da hannu ok to ga nan zuwa amma ina zama mu a'a a inda muka saba haɗuwa mana ai kawai a hotel ɗin nan nawa eh, nan za mu da ke to shi zan zo nan da minti talatin to Allah ya kaki Allah ya kaki lafiya sai na zo kenan amin sai na zo karambata Allah ba mu koyi gari ya waye kunci zai yayi mai kudi ya waye wato abin nan yana ba mamaki a ce wai mutane tsabar mutane sun mai da sun mai da dan kasuwa bai san me yake ba sai a zo a yi maka tallan filin da bai fi naira miliyan ɗaya ba sai a ce ma miliyan biyar a kurin mu ba an gani ake ma ba mu san darajar dukiya ba ni dai kaga alhaji dan Allah yanzu mu gama lissafin nan saboda so nake yau idan ka bani kuɗin nan kowa zan tura mishi kuɗin shi in huta mm, kin ga ni fita zan yi maganar lissafin nan ki zauna ki gama lissafin ki da abin da ya dace ni kuma zan tura miki kai alƙawari zan miki ƙarya ne ina gani da ke kin san ba magana ƙarya ki lissafa kawai zan tura miki karambata karambata karambata karambata karambata karambata karambata to ina ku ina kudin nan kwai ina kudin nan ina miliyan talatin din nan kwatake sale kwarai kuwa sale ba karambata idan ta to abin ɗakin nan dai waye shigo ɗakin nan hai sale sale ne sale sale ne sale na turo sale ne ina sale sale ne sale ya sace min kudaje na sale ya tuce ni sale barawo ne wallahi tallahi sale barawo ha kai sale sale barawo sale barawo ne na gaske sale bai kama da barawo ba ya sale barawo karambata Allah ba mu mu boye sale ya ci amana ta assalamu alaikum sale ya gudar min da kudi na sale ya gudar min da kudi na Alhaji me yake faruwa me kake cewa? Sale wanda yake a nan gidan yake mana wanki da guga yau yayi mun wankin kyalli. naira miliyan talatin wanke ni kuma ya tsere Allah Allah dai ya sa kuɗin da Sale ya ɗauka ba a cikinsu za ka bani miliyan ɗaya da rabi na ba ya kike irin wannan maganar amma ke dai baki da imani wallahi kuma baki san ma me kike ba yaya ina maganar naira miliyan talatin har ki nemi maganar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to kai ki kare wannan magana haba alaji haba alaji kudin nan fa kana da su kana da kudin nan yau idan sale ya dau miliyan 30 din nan kana da wani kudi ni kuma idan baka bani miliyan 1 da rabin nan ba ina kake so in sa kaina wajen waye zan je in tambaya ya bani to wallahi ba tsaya ki ji bari ki ji shawarar da zan baki kar ki kuskura ki kara furta irin wannan zancen har sai ranar da aka kamo Sale ya kawo kudi na naira miliyan 30 ya bani ya kike irin wannan magana kamar baki da imani biki san darajar kuɗi ba ke biki san miliyan talatin ba wallahi tallahi ba ni wuri da Allah ba ba ni mm, akwai wannan yaron sai Allah tsine masa albarka kai wallahi idan na taba tunanin yaron nan rawo ne Allah ya tsine mun albarka sani hade ki da albarka wallahi sali amma idan da gaske sali ya dau kudin nan sale ka cuce ni miliyan ɗaya da rabi na sale ka cuce ni allah sale sale hmm. Hmm. a da zan sa ifa samun famfo daga nan in ja igiya waje nan kawai in buɗe gurin wanke motoci eh, magaji ina sali ya ce min ka aike shi yanzu na yi fita da jaka hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya kwashe min kuɗaɗe na naira miliyan talatin miliyan talatin miliyan talatin sale ya ebe min ya tsere min da su to yanzu kaga yan sanda bari ka jin gaya ma duk inda sale yake duk inda sale yake a doron duniya sai kun kwakwalo min shi to alhaji yan sanda ya kamata a samu saboda sale yanda ya rungu miliyan talatin ban ma sani ba ko ya sai harbi ruga bari ka jin gaya ma duk inda wani jami'in tsaro zan nemo shi wajen kwakwalo sale za a kwakwalo shi amma kuma dole sai kun sa hannu to haka ya kamata na gaya maka magaji duk inda sale yake kuma fa aikin ku ne ah, dole sai ku nemo mu ne fa nan ba sale ba fa ina gaya ma na nuna maka duk inda duk inda sale yake na rantse maka da Allah idan ba sai na dauko barandami ni ne sa'ala magaji fa sunana matsalar kuɗi kenan mutum ya tara kuɗi ƙaramin mai kuɗi da an da ya haukace ka tara kuɗi ba sadaka ba zakka dole in an cuce ka kaji za ka yi wani gurin a guje ni da kona Allah annabi ma ba dai an jima an samu tambayi albashi na kan ja miliyan zata din hadda albashi na yi Malam, malam dan Allah inda zan hau motar da zan bar Kano za a kai ni ai ko yanda zaka je lahira ne shiga mu je zan kai ka ba matsala kana nufin tasha da yake eh tasha nake so mu je karambata karambata karambata karambata Allah ba mu gari hawa ne kunci zai yayi mai kudi hawa Zalan duniya, shaidanin duniya, kudi a nina duniya. Zalan duniya, shaidanin Allah bai, wala mashin din na ba mai ne kuma yanzu nan fitowa ta kenan. Ko zan dan samu wani abu sai in ƙara mai? Ya kuma daga ba nisa ka fara bacci haka. Mai gida? Mai gida. Kudi anina Karambata. Karambata. Karambata. Karambata. ya ki motsa wannan shine shi daban da sa a wannan aikin daga ɗauko mutum ya zo ya sumo mun a cikin mashin kuma duk ta sa mai ruwa ki tashi to wallahi ba zai yiwu ba ni ma nan yanzu yadda kayan ƙara gaba na ba ni ba zuwa police station ba da shaida ta yaya karambata karambata karambata karambata Allah ba mu koye gari ya waye kunci zai yaye mai kudi ya waye karamba na alƙalin duniya shaidanin duniya kudi amina duniya karamba ya alƙalin ka gwada mu da kanka kai za ka ga ingancin ingancinmu alhikima ka faɗa wa waɗansu lafiya ta ga in ta samu alhikima taimako in ma yaba shi ne burinmu alhikima sihiri ba ma yi Allah tsara alhikima mai medicine nasara ta samu sanda ta ma alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne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 ai in dai a kamfanin rufaida ne duk inda muke a fadin kasar nan haka za ka gan mu tsaf tsaf ba ni rufaida yogurt mai ne sai kuma mi. ba ni rufaida yogurt mai strawberry babba da karami sai kuma mi. ba ni rufaida yogurt mai vanilla babba da karami sai kuma mi. ba ni rufaida yogurt mai banana babba da karami sai kuma mi. ba ni rufaida yogurt mara sukari guda ɗaya ƙarami da kuma yara guda biyu sai kuma mi. sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu sai kuma me sai abin da ya kawo ni yanzu kana so ka ce duk nan ba su suka kawo ka ba rufai da bread kuna da shi a duk inda kamfanin rufai da ka gamu mu za ka ga muna sai da bread rufai da a gurin rufai da bread mafi mishkila. Rufai da bread ga daɗi ga tsafta. Nagarta ta fi nagarta. A tun lokacin da na dawo na yi la'akari da cewa abubuwa suna tafiya babu tsari a gidan nan. Yanzu yanke shawara zan yi rabe-raben mukamai kowa ya san abin da ya rataya a kansa. Gida zai zama kamar kamfani kenan? Africa TV 3 tasha ta farko da take kawo muku halastaccen shiri mai dogon zango. bayan ni ne shugaba kuma ni ne admin a wannan gida Khalifa kai ne sakatare Nasir kai ne direba nagarta wadada haru ku kuma aikinku a gidan nan aikin tsaftace gidan cikinsa da waje yaya ba dai kana nufin share-share ba nagarta kai kuma safwan baka da aiki a yanzu alhamdulillah mamman a matsayinka na babba kai ne dan aiki babu yanda za a yi ni da nake da burin in zama dan kasuwa a mai da ni boyi boyin gida ba tawaye da za ka yi shi ai na riga ma na yi nagarta sirri ce wannan budurwa fa gargadi mai gina rabu waye iya aiki zuwa da kai ya fi je tattara mutane da Allah a bakin gate ba lafiya kake ta tafiya tana ta surutu yanzu kuna cikin kamfanin nan za ku bari ana tara irin wa'annan marasa daraja a bakin gate su dinka wulakanta mutane amma so tari zaka ga idan aka kawo sabon tsari a ko ina ne ma ba a wannan kamfanin ba ba lalle ne yi ma mutane daɗi ba nagarta ni ba lalle bane ma na iya bin tsarin ba to ya za ka yi ai dole ka bi umarnin shi me yasa ka faɗi haka da lokacin da umma take na haka muke muna rashin kuɗi irin haka kai da kai ai mallakin wuya ne sai wani sabon tsari yake shigowa da shi kawai dan ya kuntata rayuwar mu kana zaune a gidansa yana baka ci yana baka sha yana baka sutura kuma ko ka ce zaka koma makaranta zai iya kashe ma ko nawa ne nagarta Africa TV 3 ta ware muku shiri na musamman domin nishadantar da ku bayan kun ya buɗe baki nagarta ina wannan dattijan da ya riga kowa zuwa gun aiki ya yi sammako ki mai furfuran nan to shi ne admin na wannan kamfani ka ga yadin jikinsa kuwa yadin jikina fa ya fi yadin jikinsa fa daraja nagarta ka je kwana kuka gangaren makarantar alfurkan dinnan ko ta mata tana sai da farfesun kayan cikin karamar dabba sai ka siyo mishi excuse me please hala ku ta mun da sigari kwali daya yaya sigari kuma of course ya ya zama dan iska wallahi baya nagarta ka fito ka faɗa min gaba gadi me kake so ka faɗa min akan na ogere na ogere barawo ne na ogere barawo ne a kore shi daga cikin gidan nan baba wannan magana ta fa bata bukatar bincike na ga mai yi ranka ya dade da shi da mamman a cikin gidan nan a yanke wannan alakar kowa ya san shi bai wuce fashi da makami nagarta kashi zai tuge mai kawa a nan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya karambata karambata karambata karambata karambata karambata karambata karambata